ta ɓangaren addininsu irin sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sunna ita ce take koyar da wancan ibada irin yanda za ta koyar da wancan, irin yanda za ta koyar da wancan shi ma. Amma bid'a ita ce za ta koya muku ibadodi daban-daban wancan irin kalar bautar da yake wa Allah ba irin ta wancan ba ne shi ma wancan irin kalar da yake wa Allah bauta ba irin ta wancan ɗan uwansa ba ne kaga sai ku raba a addinanci amma idan kai ahli sunna ne aƙidarka irin ta manzan Allah ce zikirinka irin na manzan Allah ne, ibadarka irin ta manzan Allah ce, to haka duk wani ahli sunna da ke duniya haka yake. A Amerika yake, a Ingila yake, a Najeriya yake, a Nijar yake, a Ghana yake, a Maroko yake, irin kalar ibada ɗaya kuke yi. irin zikirinku guda ɗaya ne shine irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma bid'a sai ta zo sai ta ce to kai zikirinka ba a haɗa shi da na wani kaga tun daga nan an fara samun matsala shi wancan shi ba na Allah ba ne sai ni na in ka karɓa ka daina ka karɓi na wani musiba da bala'i zai same ka ka ji fa amma ni za ka iya karɓar zikirin wani in ka gana wa ka bashi ka karɓi nawan ba abin da zai same ka haka aka faɗi cikin kitabun rima haka aka faɗi shine tsarin ɗariƙar tijjaniya in ka karɓi wani sai ka bari ka shiga nan shehu tijjani Allah zai aminta da kai daga dukkanin musiba duniya da lahira amma in ka saki ka karɓi na shehu tijjani ka bari ka karɓi na wani musiba zai same ka kaga tun daga nan an haɗa rikici an haɗa rigima bid'a kenan ba a ziyartar wani walihi da ba ɗan cikin ɗariƙar ba da nufin neman madadi kaga an haɗa gaba tsakanin bayin Allah kenan da ake cewa wa ru'yatul fadli alal ghairi nan kai kana ganin cewa waliyinka saboda ya fi dukkanin wani walihi kai cikin ɗariƙar da kake kai kana ganin cewa babu ɗariƙa irin taka kamar yadda suke faɗi a waƙe babu zikiri irin nasu babu kaza irin nasu kaga ru'yatul fadli alal ghairi ta fito kenan su su ma saboda shi ladan annabawa ne suke da shi na wata ɗariƙa ba su da shi haka yake cikin addurratul kharida يعطي الله لأصحابنا ثواب الأنبياء فقلت له ثواب المرتبة كو ثواب الأعمال أو ثواب المرتبة فقال thawabul a'mali wal martabati sai in tijjaniya ladan annabawa Allah zai ba su sai aka yi shi tijjani tambaya shin ladan aikin da annabawa suka yi na da'awa na karantarwa na kira zuwa ga Allah na jihadi na kaza na kaza na kaza ladan aiki ko lada na rank na annabawan Allah zai ba wa 'yan tijjaniya sai shehu tijjani ya ce sawabul a Amali wal martabati ai da ladan rank na annaba ka san ko a kamfani ai iya rank ɗinka iyaka ladanka iyaka albashinka iyaka qualification da kake da shi iyaka darajar ladan da za a baka na aiki kaga to su ma haka ka ce ai wannan lada na rank ɗin na wannan matsayin annabawan zai ba su shi Allah kenan da kuma ladan aikin da annabawa suke yan tijjaniya kenan to kaga wannan duk haɗa rikici tsakanin bayan Allah ne laysa li ahadin minar rijali an yudkhila kaffata ashabihi aljannata بغير حساب ولا إقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي دك cikin waliye ba wanda ya sai shiga dukkan mabiyansa in ɗarikarsa cikin aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da ukuba ba duk zunubin da suka yi duk abin da suka aikata duk yadda suka kai wa saɓawa Allah sai ni ni kaɗai sauran fa ba su da shi kaga tun anan wa ru'yatul fadli alal ghairi da ake faɗi cikin akhdari ya fito kana ganin kafuwaninka. Allah yana falatu zakku an fusa kuma huwa a'lamu biman ittaqa kaga duk bid'a nan. mutum ya ce kaɗai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata sa ba wancan ya ce ƙadami hazihi ala raqabati kulli waliyin duk irin wayannan abubuwan bid'a ke haifar da shi bid'a ke raba kan al'umma amma in kai ahalis sunna ne zikirin da kake yi irin na annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam in shi ma ahalis sunna ne zikirin da yake irin na annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam in kuma ahli sunna ne zikirin da kuke irin na annabi Muhammadu ne sallallahu kuma shi ba a karba ba a karba sharaɗinsa shi ne sharaɗin musulunci babu wani abu ba a karba sharaɗinsa shi ne sharaɗin musulunci kai musulmi ne kai mumini ne to kawai shi kenan dukkanin wata ibada kuma haka ne amma suna su a'a sai an karɓa in kuma ka yi ba a baka ba ba zai amfane ka ba haka ka'ida su take haka shehu ibrahim ya faɗi a cikin kashiful ilbasi an faidata da khatimi abul abbasi yace az-zikru allazi yanfa'u sahibahu huwa al-ma'khudh amma shayikhil kamilina yace zikirin da yake amfanin me shi shine wanda aka karba shine wanda aka karba allazi yanfa'u sahibahu kaga yace huwal ma'khuzu kaga غير المأخوذ لا ينفع صاحبه كينا shine mafhum na maganarsa haka ne kuma shi yasa cikin sharaɗin salatin fati ladan nan nata bakka da shi falalan nan taka bakka da shi sai ka karɓa shine ƙa'idar tasu Yace sun maƙalar radiyallahu anhu cikin adduratul Farida, sharhi na aliyakutul farida ya ce wala ya hasulu هذا الفضل المذكور إلا بإذن مني مشافهة أو بواسطة شرطيني yace ko kuma a sharɗi la itiqadi ai itiqadul musalli biha ala nabi sallallahu bi annaha ai alfarida wa yi salatul fati lima ughliqa fi sa'ifatin min an-nur al-azali unzilat maktubatan duk sharadi ne amma shi zikirin manzon Allah sharaɗinsa sharadin musulunci ba shi da wani sharadi kuma kullu sharɗin laisafi, fi kitabillahi fa huwa batilun walau kana mi'ata shartin kawai a zo a daga cikin sharaɗin ma shine istihdaru suratul qudwa sai ka halatto surar shehu tijjani ko manzon Allah bai sawa zikirin musulunci wannan sharaɗin ba cewa sai ka hararo shi sai ka sa cewa kana samun madadi daga gurinsa tun daga farkon zikirin har ƙarshe kaga bid'a kenan amma na manzan Allah ba duk ba shi da wannan kai musulmi ne manzan Allah ya baka ba wani karɓa da za ka yi wajen wani kai mumini ne to manzan Allah ya baka kuma yanzu za mu karanto abin da manzan Allah yake zikirin safe wallahi manzan Allah yana da shi wazifa ta safe ko bi ma'anar wazifa wallahi manzan Allah yana da tasa manzan Allah yana da tasa kuma za ku ji tasan yanzu shi sa no need ka tsaya kana wahal da kanka wani ya baka wani tsari na bid'a ka zo kana wahal da kanka ambatan Allah manzan Allah kana nufin bai koya ma ba shi bai ambaci Allah ba duk ayar da zaka ɗauko cikin alkur'ani kana so ka ce manzo Allah bai yi aiki da ita ba kai ne yanzu sarkin aiki da aya alkur'ani kana nufin ka ce sahabbai ba su yi aiki da aya ba kai ne yanzu zaka nuna musu yadda ake aiki da ita to in sun yi aiki da ita yaya suka yi in manzon Allah ya yi aiki da ita yaya yayi kai ya rage ma kai musulmi ka zama ahlus sunna kai yanda yayi shi yasa Abdullahi ɗan Mas'ud ke faɗi yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kawai ka ku kago ku kirkiro an isan muku kawai aiki ya rage yasa babu abin da ke raba kan al'umma face bid'a kai kana da tsarin zikirinka shi yana da tsarin zikirinsa ku kuna da tsarin zikirinku wani siye a tsaye suna baka kirji suna rangaji wani ya yi addungure yana haka yana addungure ya ce ambatan Allah yake yi wani ya yi ya yi ya zagi Allah ya ce ya yi usuli ya kai kenan wani yana yi yana ya ce ai shi in yana yi Allah yana zama shi ne sai su haɗe su dunkule su zama abu da shi da Allah kuma da sunan zikiri wannan duk kafirci ne haka kuma yake cikin littattafansu haka suke to bid'a kenan yasa dan uwa duk ayat da zaka ɗauko cikin alqur'ani Manzala Allah yi aiki da ita wallahi shi yasa matarsa Aisha Allah ya ƙara mata yadda masoyar annabinmu sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan Allah ɗabi'unsa alƙur'ani ne ta ce ɗabi'o'insa sun kasance alƙur'ani in kana so ka ga ɗabi'an manzan Allah to duba alƙur'ani karanci alƙur'ani shi ne ɗabi'arsa da Allah ya ce wa wasabbihuhu bukuratan wa asila kana nufin bai yi wa Allah tasbihi bane da safan da ranan da yamman kai kana nufin bai yi ba sai da wanka ya zo shi zai koya yadda ake yi shi bai koya ba kenan in ya koya kaka ya koya kafin a haifi kakan kakan shehun naka kawai ka karantar da al'umma bakka da bukatar ka kawo na naka shehu in ya koya yaya ya koya shi ake so a ji a matsayinka na wakilin annabawa ya koya ko kuna so ku ce sahabbai ba su faɗi yadda Manzan Allah ya koyar da zikirin safen ba ne wazifar da ake ta safe aka sakaɗa a wajen na Manzan Allah to shi yasa za mu ci gaba da ga al'umma yadda Manzan Allah yake yi wallahi kuma wannan ita ce hanyar tsira kakka yadda wani ya ma fashin imani ya raba ka da manzan Allah ya ka tsarin sai ce shi za ka bi ka biye masa wallahi sai ka tabe gobe alkiyama dan Allah bai san wani batu ba in ba batun manzan Allah ba wallahi Allah bai san wani tsari ba in ba tsarin annabi Muhammadu ba wallahi Allah bai san wata karantarwa ba wallahi in ba karantarwar manzan Allah ba ita ya sani ita yake karɓa ina gaya muku ne haka da ma'anar in kai wani to Allah ba zai karɓa ba in kai wani Allah ba zai baka lada ba duk ka haɗa ka gani a'a kai kayi ka kai mutuƙa bid'a kenan ai bid'a kenan kana ganin kai yanzu kai zikiri fitar kenan illa kenan sai ranar cin kasuwar za ka raina kanka wallahi duk ruɗin shaidan ne ka yi wani filin ɗin kaza ka ji wani kaza ko kaga kaza a mafarki ko kai kaza ka ruɗu da wannan sai ranar cin kasuwar ranar alkiyama za ka raina kanka wallahi saboda ba manzan Allah ka bu ba shaidan ne ya ruɗe ka rayuwar duniya ce ta ruɗe ka Ka kaza cewa akan daidai kake kai ka taɓa ganin daidai kuma ba hanyar manzan Allah ba kai ka taɓa ganin shirya ta Allah ce kuma ba ta hanyar manzan Allah ba kai ka taɓa gani kai ka taɓa ganin tsari mai ɗorewa in ba tsarin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam bid'a kenan طريقة في الدين مخترعة تضاهي shara'iyya yuqsadu bis suluki alaiha al mubalaghatu fi ta'abbud lillahi ta'ala ganin kai kana zikiri kana kai duk sai ka zo ranar alkiyama dan Allah ya ce baya so bai san wannan ba ba zai karɓa ba kayi aikin banza amilatun nasi ba ta sulana hamiya na ji wani bayani da prof yake yi na raina wa jahilai hankali wai ai kada ka ce za ka hana ibada ai waɗanda su suke ibadar ko wanda yake yin azumi kullum ai shi wannan yanzu azumin yake yanzu kai ka ba da hankalinka ga waɗanda ma ba ma sama ibadar gaba ɗaya a ah, to daman ita bida'a ai gwara ma ma ba kai ba ma bid'a ai gwara ma ba kai ba wallahi gwara ba kai ba ma bida'a saboda cikin yin akwai zargin manzan Allah akwai zargin manzan Allah akwai yi wa manzan Allah gyara cikin yin bayan kuma akwai ɓata lokaci akwai ɓata lokaci akwai tuhumar annabi Muhammadu sallallahu alaihi da ɓoyewa Allah ya dace to shi yasa manzo Allah sallama yana da wazifa ta safe yana da wazifa ta safe zikirin safe kenan wallahi yana da shi wallahi kai ka rantse ba shi da shi kuma wallahi ya yi wazifar safe wallahi kai ka rantse bai ba kuma wallahi ya koya wa al'umma su yi kai ka rantse bai koya ba tun kafin a haifi kakan kakan shewunka wallahi tun kafin ya zo ya kafa wata ɗariƙarsa da wani zikirinsa da wani tsarinsa manzo Allah ya tsara ya shiryar da al'umma ya nusar da su ya koyar da su kawai kuka zo kuka raba kan al'umma kuka kirkiro wa'yansu kuka sa sharuɗan da Allah bai sa ba manzon Allah bai sa ba kuka kirkiro kuka raba kan al'umma wancan ɗariƙarsa daban wancan tasa daban wancan ma tasa daban amma da kun bar mutane a na manzan Allah shi manzan Allah ɗaya ne shi ke haɗa kan al'umma wa ma ka illa kafatan linnasi da wanda ke mahudin rana da mafaɗatta duk akan abu ɗaya suke shine yadda manzon Allah ya yi tsarin bauta ya yi tsarin zikiri ya yi tsarin wazifa ba kowace ɗariƙa daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi ayatul kursi yi ayatul kursi kafa ɗaya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤول حبزهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سو أكو أبا أكو زاكي قل هو الله أكو فلك أكو nasu uku haka manzan Allah yake yi da safe kuma manzo Allah ya ce duk wanda ya yi wannan so uku da safe manzo sa sallama ya ce so uku da yamma ya ce ka fatuhu min kulli shay ka fatuhu min kulli shay ya isan masa daga kowane abu haka manzo Allah ya faɗi kuma ga hadisi wannan hadisin wannan hadisin da manzan Allah sallama ya faɗa haka in ka duba abu dauda ya fitar da shi haka manzan Allah ya ce kaga zikirin manzan Allah a hali sunan da ke cana shi yake yi wanda ke ingila shi yake wanda yake najeriya shi yake haka manzan Allah yake yi da safa kenan yasa kada wani ya yaudare ka kana idar da sallah asuba ya haɗa ka da wani carbi ya ce ka je kai kaza kaza kaza ga manzan Allah yana cewa ka yi ka zaɓi ɗaya na manzan Allah ko nasa bayan ka gama wannan asbahana wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr haka wannan manzo Allah yake yi da safa shi ma haka annabi sallama yake in kuma da yamma ne a maimakon asbahana sai ce amsaina wa amsal mulku lillah amsaina wa amsal mulku lillah haka annabi sallama yake wannan kenan wannan kuma hadisi ne wanda aka karbo daga Abdullahi dan Mas'ud sannan wannan da manzon Allah yake Imamu Muslim ya rawaito kaga zikirin Annabi Muhammad kenan da safe sa'annan bayan ya yi wannan Allahumma bika subhana wa bika amsaina wa bika haya. wa bika mutuwa. wa ilayka nushur ka yi shi kafa ɗaya in ka ji ban ce ma kafa uku ba ko kafa kaza to haka manzon Allah yake wannan hadisin Abu Huraira kenan wanda Imam Tirmizi ya fitar da shi kaga zikirin Annabi Muhammadu kenan ba wani shehu zaɓaɓɓen wanda zai zo mana da wani tsari ya ce wai ai wai mu karɓa mu ringa bai isa ba bai kai ba ba huruminsa ba ne ba haƙƙinsa ba ne ba zami ba kuma na manzan Allah zami musulmi na ƙwarai kenan masoyin manzan Allah na gaskiya kenan ku yi fana'i kawai a shi kawai shi muka sani mu ba mu san ka ba eh, in ka ga mun nuna mun san ka to ka ka mana ka ce mi na san eh to yannan saboda kai ma alakanta kanka da kai da shi eh sai mu san ka amma mu ba mu san ka ba shi muka sani mu ba mu san tsarin ka ba tsarin sa muka sani bayan ka gama wannan sai sayyidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shi ake kira da sayyidul istighfari in ba a sunna ba ba wanda zaka ji yana batunsa sayyidul istighfari kenan shugaban istighfari duk wani istighfari to ga shugaban sa manzo Allah ce duk wanda yayi wannan ya karanta shi da safe ko kuma da yamma ya ce duk wanda ya yi wannan in ya mutu kafin yammaci yana mai yaƙini yana mai yadda manzan Allah ce ɗan aljanna ne annabi Muhammadu kenan zikirin manzan Allah kenan garanti ba shakka larai ba fihi larai ba fihi zikirin manzan Allah kenan hadisin manzan Allah kenan ya ce in kuma kai da yamma kana mai yaƙini sai ka mutu kafin safiya manzala ce ɗan aljanna ne kai in ka ga garanti shiga aljanna ba na shakku ba ba na yaudara ba ba na cin amana ba ba na rainin wayo ba garanti kenan kuma wannan hadisin haka annabi sallallahu sallama ya faɗi in ka duba imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi da nake magana haka manzan Allah ya faɗi haka bayan ka gama sai Allahumma inni asbahtu ushihiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk zaka yi kafa guda hudu Allahumma inni asbahtu ushihiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك كفاؤك na yi kenan Allahumma inni asba'atu ushihiduka wa ushihidu hamalata arshika wa malaikata wa jami'a khalika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk kafa hudu zakai manzo Allah sallallahu alaihi yace dukkanin wanda ya karanta wannan da safe ko da yamma su hudu manzon Allah ce Allah zai yanta shi daga wuta annabi Muhammad kenan zikirin sunna kenan Allah zai inta ka daga wuta wallahi da yawa mabiya shi wannan nan ba san da wannan ba wallahi kuma ba sa yi da yawan su mafi yawa ba sa yi ba su sani ba saboda <laughs> an ba su fake ga garanti original sai aka baka fake da yawa ba su sani ba wallahi to manzan Allah ya faɗi dukkanin wanda ya yi wannan da safe da yamma Allah zai yanta tashi daga wuta in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma wannan hadisi abu dauda shi ya rawaito shi imamul bukhari a cikin al'adabul mufrad shi ma ya kawo wannan hadisin haka imamun nasa'i a cikin amalul yau wallaila ya kawo wannan hadisi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 to ya ba da godiya da zai wa Allah na wannan rana wajibi ne kowa akwai yadda Allah ya ɗora masa dole ne ka gode wa Allah to kai in kai wannan ka ba da godiya na wannan ranar in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam haka inda daddare ka yi ka ba da godiya na wannan daren haka manzan Allah ya ce sallallahu Alaihi wasallam wannan in ka duba shi ma abu dauda ya rawaito shi imamun nasa'i ya rawaito shi shi ma kaga wannan shine sunna in kana america shi kake in kana ingila shi kake in kana china shi kake yi baka baka wani ballantana a ce baka hada shi da na wani wannan na manzan Allah ne bayan ka gama wannan sai Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر al wa a'udhu bika min adhabi al-qabr la ilaha illa anta zakai kafa uku da safe wazifan manzan Allah kenan wata wazifa in ba wannan ba in kuma ka je ka karbi tsarin wani rana alkiyama ka faɗi wanda ya baka ko wanda aka aiko ma shi ma kuma wannan abu dauda ya rawaito wannan hadisin haka Imam ahmad a cikin musnad ya rawaito shi Haka nan imamun nasa'i shi ma ya rawaito wannan hadisin haka manzan Allah yake yi bayan ka gama wannan sai ga wani Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim zakai kafa bakwai Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ذاك كفا بقي من زال صلى الله عليه وسلم يتشي دكا وندا ya karanta wannan lokacin da yake yammata ko lokacin da yake wayar gari in ji annabu muhammadu allazi la yamtiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha yace Allah zai isan masa abin da ke damunsa na al'amarin duniya da na lahira in ji annabu muhammadu zikiri kenan na sunna ba bid'a ba mis garanti daga annabu muhammadu yana daga cikin zikirin safi kafa bakwai ake yi wannan kuma hadisin gashi abu dauda ya rawaito shi shi ma wannan hadisin da waninsa zikiran sunnan kenan wazifar kenan ta manzan Allah shi yasa ba ma wancan ai wannan muke yi to da mu ba mu san wancan ba wannan muka sani mu ba aiko mana wancan bagga na wanda aka aiko mana shine annabi Muhammadu tsarin sa muke mu sa'annan bayan ka gama wannan Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بأظمتك أن أغتال من تحتي شما ونن زاكي كفا kuma shi ma ga hadisi hadisin abdullahi dan umar wanda wannan hadisi abu dauda da ibn maja duk sun rawaito wannan hadisin haka manzon Allah yake zikirin sunna kenan dan uwa zikirin sunna kenan bayan ka gama wannan sai ga wani اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم هكذا كرن تونا شيما أكو حديثا أبو هريرة هكا النبي صلى الله عليه وسلم يكي ذاك كرن تارسا فباين كا يوانن سيكوما وانا إن كجبا مبدأ عددي بحكا يكيتك سي ونن بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كفا اوكي حكم الله يفدي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkanin wanda ya karanta wannan guda uku lokacin da yake wayar gari guda uku lokacin da yake yammata kaga wasabbihuhu bukuratan wa asila din kenan duk manzan Allah yake fito mana da su lokacin da yake yammata ko lokacin da yake wayar gari manzo Allah ce babu wani abu da zai cutar da shi kaga bukuratan wa asila din kenan safa da yamma din kenan manzo Allah yake bayani uku ake bayan ka gama wannan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya zakai kafa uku shi ba hadisin sauban eh, hadisin sauban shi ma wannan imam ahmad ya fitar da shi da imamun nasa'i da wa'insunsu irin su imamu turmuzi duk sun rawaito wannan za ka yi kafa uku lokacin da kake wayar gari ko lokacin da kake yammata in ka karanta wannan manzan Allah ya faɗi ya ce haƙƙi ne akan Allah ya yarda da kai gobe alkiyama haƙƙi ne akan Allah ya yarda da kai gobe alkiyama haka manza Allah ya faɗi sa'an nan bayan ka gama wannan gawari ya hayyu ya qayyum da rahmatika astaghis aslih li sha'ani kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ayn wannan hadisin Anas dan Malik ne shima. imamul hakim ya fitar da shi an gane kuma ya sahaha shi an gane sa'annan bayan ka gama wannan sai Allahumma a bayan ka gama wannan sai asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm ko Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد زن قارب ميتونا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه wa a'udhu min sharri ma fihi wa sharri ma ba'ada haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama haka shi ma wannan hadisin hadisi ne na Abu Malik al-Ash'ari haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake zikirin safa kenan bayan ka gama wannan sai asbahana ala fitratul islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahim hanifa musliman wa ma kana mushrikin haka shi ma ka yi shi wannan hadisi ne na abdurrahman shi kuma wannan hadisin shi ma gashi imamu ahmad ya fitar da shi an gane imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad kaga zikirin manzan Allah kenan sunna kenan in kana china irin wannan kake in yana america irin wannan yake in yana najeriya irin wannan yake kaga babu raba kan al'umma amma in ka kawo naka sai wancan ya kawo nasa sai wancan ya kawo nasa kaga kun raba kan al'umma ba ku bar al'umma akan na manzan Allah ba ba su san shi ba ba ku koyar da su shi ba to bayan ka gama wannan sai ga wani za mu zo gurin mai yawa za a fara mai yawa eh, za a fara mai yawa bayan ka gama wannan sai kuma subhanallahi wa bihamdi kafa ɗari to inda ake yi a zikiri da hannu wanda shi ya fi lada saboda za su yi ma shaida rana alkiyama in 'yan yatsunan naka. Eh, za su yi ma shaida wanda shi ya fi lada kuma shi ne sunan manzan Allah shi ne sunnan manzan Allah saboda wa'annan da kake gani nan su za su yi ma shaida ranar alkiyama kuma musamman ma idan abu ya zamanto alam ne na bid'a nesance shi kakkai kama da su ba sai ka riƙe carbi ba Eh, tunda dai ka san alam ne da an ganka to an san daga inda kake ban musu su kai ahli sunna ne iyan da manzan Allah ya yi an gane to tsaya ka gani yanda ake lissafin cikin sauƙi kaga wa'annan hannayen naka 'yan yatsun nan naka guda biyar ne ko ga su guda biyar to kowane ɗan yatsa gaba uku ne joint uku ne kaga tsaya mu fara lissafa wannan ka ganshi kaga wannan ɗaya joint ɗaya kenan ko daga nan zuwa nan kaga joint biyu kenan kaga joint uku to duk ɗan yatsa joint guda uku ne to ɗan yatsan ka biyar wannan hanna idar da sallah in ka gane haka sai kai lissafin ka to yanzu joint guda uku uku cikin ɗan yatsotsi biyar kaga in kai haka cikin hannu kamar ka ce za mu fara subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi kaga dan yatsa da yake nan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi dan yatsa bi kenan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi dan yatsa uku kenan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi dan yatsa hudu kenan kaga subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi kaga dan yatsa biyar kenan yanzu nayi goma sha biyar kenan saboda kowane joint guda uku ne a jikin ɗan yatsa ɗaya to kaga yanzu nan da na ‘yan yatsu biyar nayi guda goma sha biyar kenan wannan za ka gane ma yadda za ka yi na zikirin bayan sallah in na ƙara yin guda biyar ‘yan yatsu biyar duk kuma ɗan yatsa joint uku shi ma goma sha biyar kenan to idan ana zikirin bayan sallah ne subhanallah talatin da uku to in ne wannan ɗan yatsa guda biyar ga wani ɗan yatsan guda biyar talatin kenan sai in yi ɗan yatsa ɗaya kaga talatin da uku kenan to mu ƙara komawa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi kaga na yi talatin da uku to in ƙara yin yan yatsu guda biyar ɗin na ƙara wa'insu guda biyar ɗin na ƙara yin wannan kaga talatin da uku sittin da shida kenan in ƙara to ɗan yatsu guda biyar ɗin nan na ƙara kuma wani guda biyar kaga shi ma talatin da uku na ƙara guda ɗaya talatin da uku kenan to sai in ƙara ɗaya kaga ɗari مكارا كوماوا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده subhanallah subhanallahi wa bihamdi guda ɗari kenan kaga wannan shine yadda za yi lissafi da ɗan yatsanka ka gama to bayan ka yi wannan akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir guda goma ko kuma ka guda ɗari da safe la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir dai ko zamu fara daga dan yatsan la ilaha ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu ala kulli shay'in qadir kaga dan yatsa dai kenan joint uku لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير guda goma an gane da safe ko kuma ka yi guda ɗari in kai guda ɗari tsaya ka ji abin da manzan Allah ya faɗi in kai guda goma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi an gane hadisin abu ayyash ga abin da manzan Allah yake cewa yace dukkanin wanda ya faɗi wannan ƙafa goma in ji annabi Muhammadu lokacin da yake wayar gari ko kuma lokacin da yake yammata yace daidai yake da ‘ya'yan baiwa daga ‘ya'yan annabi Ismail sa'an nan za a rubuta masa lada na kyakkyawan aiki guda goma za a shafe masa kurakuransa guda goma za a ɗaukaka darajarsa guda goma kuma kariya ne gare shi daga shaidan cikin wannan rana haka manzo Allah ya faɗi sai Allah ka duba zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lawul mulku wa lawul hamd wa ala kulli shay'in qadir kawai tsantsar tauhidi ne a ciki manzan Allah kenan zikirinsa kenan tsarinsa kenan in kuma guda ɗari ka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faɗi kuma ga hadisin imam bukhari ya fitar da shi haka imamu muslim ya fitar da shi in kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lawul mulku wa lawul hamdu ala kulli shay'in qadir kafa ɗari da safe in ji manzan Allah kaga zikirin safen waziba na zaba kenan kafin a haifi wani shehu ana gaya ma abin da sahabbai suka kenan manzan Allah ya ce su yi in kai wannan in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce daidai kake da ka'in bayi guda goma ɗaya kenan sa'an nan kuma za a rubuta ma kyakkyawan aiki guda ɗari. Za a shafe maka kusakuranka guda ɗari, sallallahu Alaihi wasallam. Sannan kuma kariya ne gare ka daga shaiɗan na wannan ranar da kai, inda safe ne har sai kayan mata. Sannan babu wani wanda zai zo da wani abu da ya fi abin da ka zo da shi face mutumin da. ya aikata fiye da haka sallallahu alaihi wasallama haka manzo Allah ya faɗi cikin hadisi muke karantuwa to wannan shine wazifan manzon Allah din shine zikirin safe na manzon Allah wazifa kenan mu ba mu san kowanne ba sai wannan ballantana a raba kan al'umma manzon Allah ɗaya ne in ka karantar da al'umma wannan to shi suka sani wanda yake Amerika shi yake yi wanda yake china shi yake wanda yake ingila shi yake wanda yake najeriya shi yake yi ka cikin zikirin safa kuma shi ne zikirin izalar shi ne zikirin sunnar shi ne zikirin wahabiyawan duk gaya mana sunan da kaga dama ka gaya mana duk shi muke yi babu wani wanda muke yi eh, ɗan ƙungiya da ba ɗan ƙungiya ba zikirin da yake yi kenan eh kaga sunna kenan eh bayan ka gama wannan sai kuma subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wazina ta arshihi wa da kalimati shi kuma kafa uku wannan manzala sallama ya fita sai ya bar juwairiya bintul haris matarsa kenan ta zauna a wani waje tun lokacin da ta yi sallar asubahi tana inda ta yi sallah har manzon Allah ya dawo lokacin salatu duha sallar walaha da bahaushe yake ca sai manzon Allah ya tadda ita tana zaune a wannan wajen sai manzon Allah ya ce mata har yanzu baki gushe ba cikin yanayin da na baki a kai sai ta ce eh ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce haƙiƙa ne bayanki na faɗi waɗansu kalmomi guda hudu da za a auna su da abin da kika faɗi tun lokacin da na bakki ɗin nan da za a auna su to da sun fi abin da ke kika zo na kina faɗi haka manzo Allah yake gaya mata au kama qalar rasul sallallahu alaihi wasallam to bayan ka gama wannan sai Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wannan addu'ar ka rike ta ka ringa kullun manzo Allah yana yin ta daga cikin zikirai na safi sallallahu alaihi wasallam wazifar safa kenan ba wani wazifa mu sai wannan kaga ba a raba kan al'umma ba wani bai kawo nasa ba na manzan Allah aka karantu. sunna kenan wallahi bid'a ce ta raba kan al'umma wallahi ita ce ta raba shehu tijjani akwai ɗariƙarsa sheik abdulkadir akwai ɗariƙarsa akwai wuridansa ko shehu kaza yana da nasa shehu kaza yana da nasa shi ma can can gaba ɗaya sai a raba kan al'umma ba kwa guda ɗaya ba kwa nan to da duk kun zubar da na kowa ɗin kun tattara ana annabi muhammad sallama to sai a haɗa kan al'umma wannan na sunna ka saboda ta nan ne fa ni ban isa in soki naka ba wallahi ban isa saboda in na soki wannan manzan Allah fa na soka kai kuma ƙarya kake ka ce in na soki naka manzan Allah na soka ƙarya kake yi haka shi ma in aka soki nasa ƙarya yake ce manzan Allah aka soka ƙarya yake amma ni in ka soki wannan wallahi manzan Allah ka soka dan shi ya ka tsarin to bayan ka yi wannan sai ka yi istighfari kafa ɗari astaghfirullah wa atubu ilayhi shi ma da hannu kaga in ka fara joint guda uku ne duk ɗan yatsa ɗaya duk ɗan yatsa ɗaya joint uku ne ka gan shi ɗaya biyu uku to in ka haɗa in yatsu biyar kenan in ka yi cikin hannu ɗaya ka yi guda goma sha biyar cikin hannu ɗaya kayi guda goma sha biyar sai ka ƙara ɗan yatsa ɗaya kayi talatin da uku kenan sai ka ƙara cikin ɗan yatsa ɗaya sai ka ƙara ɗaya sai ka ƙara wannan wannan ɗan yatsa ɗaya ga sittin da shida kenan sai ka ƙara cikin ɗan yatsa ɗaya sai ka ƙara guda ɗaya sai ka ƙara ɗan yatsa ɗaya kaga ya koma casa'in da tara kenan sannan sai kai ɗaya kawai ka gama wannan shine tsarin zikirin sunna kenan Allah ka bar mu a sunnan manzan Allah to bayan ka gama wannan sai wannan أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله min sharri ma khalaq a'udhu bi بكلمة الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق haka so uku manzala ce dukkanin wanda ya yi wannan in ji annabi muhammad sallallahu alaihi dukkanin wanda ya karanta wannan guda uku lokacin da yake yammata in ji annabi muhammadu dafi fozin da za a zuba wa mutum a wannan ce yannan ba zai cutar da shi ba in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wani abin cutarwa ba zai cutar da kai ba kaga zikirin manzan allah kenan to wa'annan su ne azkaru saba wal masa sai ka yi wa manzan allah salati sallallahu alaihi wa sallama sai ka yi wa manzan allah salati sallallahu alaihi wasallama kai wallahi sunna akwai daɗi ɗan uwa to wannan littafin da kuka gani ƴan izala ne suka yi shi eh, kun gan shi nan yan izala ne suka yi shi littafin ƴan izala ne na karantu kuma a Saudiya aka yi shi littafin ƴan izala kenan shine gashi littafin 'yan izala ne kuma shi ne zikirin izalar to allah ka ban mu akan sunna to kala sunna ita ce take haɗa kan al'umma kaga duk wanda zai yi zikiri zai yi wazifa ta safe na manzan Allah zai yi wani bai isa ya zo ya ce ga nasa ba kuma baka yi saka soki wannan ba kuma wallahi na sha tarfa 'yan ɗarika, wallahi ba san wannan ba babu ɗan ɗariƙar da na taɓa samu wallahi na tarfa shi ya faɗi yadda manzo Allah ke zikiri bai sani ba kawai a zaton su, duk rayuwar da manzon Allah ya yi a Makka da Madina ya gama isar da manzancin bai koyar da zikiri ba sai da shehu tijjani ya zo aikinsa abin da ke nuna saboda ba su san na manzon Allah ɗin ba kawai abin da suka ɗauka kenan maza Allah bai koyar da zikiri ba shehu tijani ne ya koya ya koyar kaga wannan kai manzon Allah wannan zaton ai ka taɓe kai manzon Allah wannan kallon ka halaka wallahi ya koyar dole ka faɗa haka to da ya koyar wannan ya koya kai baka isa saka ce wannan ba in kana da kunya ba kai saka ce wannan ya koya ba saboda in wannan ya koya cikin hadisai za a same shi ba shehu tijjani ne zai zo ya ce ai ya gan shi ya kaza tallama naman ya ce masa ya yi ba cikin hadisai za a samu babu da bukatar shehu tijjani ya ganshi shi ai in dai wannan ya koyar cikin hadisai ne ba mu da bukatar shehu tijjani ce ya gan shi ya bashi daman ai akwai su sahabbai sun gaya tabi'ai tabi'ai sun gaya tabi'u tabi'ina an rubuta har ya kai zuwa gare mu namun ai gashi ban mu da bukatar sai shi tijjani ya ganshi shi ya bashi ai tamun akwai su a cikin hadisai to tun daga nan kana da hankali ka san ba irin wannan ba ne eh, shi, shi nasa tsarin ya karba amma ba irin na cikin hadisan ba ne to kaga daga nan ka kama ta shawwala kenan amma nan cikin hadisai suka zo kuma shi ne muke yi mu wahabiyawa mu 'yan izala mu ahli sunna shi ne muke yi kuma ba kai saka soke shi ba Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh